Wasika ta Yakub Yakub Sura ɗaya Daga Yakub, bawan Allah da kuma na Ubangiji Yesu almasihu, zuwa ga zuriya goma sha biyun nan da suke a warwase ko'ina cikin duniya, gaisuwa mai yawa. ‘Yan uwa, kuma da kowace irin wahalar da ta same ku abin farin ciki, gama kun san wahalar nan takan gwada ban gaskiyarku, takan haifar da jimrewa. sai jimrewanku kuma ya cika aikinsa, ya kai ku ga zaman natsatsu da cikakku, har kada ku karasa kome, in waninku yana bukatar hikima, sai ya roki Allah wanda yake ba kowa hannu sake, ba tare da gori ba, zai kuwa ba shi amma sai ya roka da ban gaskiya, ban da shakka, domin duk mai shakka yana kama da rakuman ruwa teku. waɗanda iska take hurawa tana jujjuyewa su a ta ko'ina, kada irin mutumin nan ya yi tsammani zai sami wani abu daga wurin Ubangiji, gama shi mai zuciya biyu ne, baya ajiye hankalinsa a wuri ɗaya a cikin dukan ayyukansa. Bari ɗan uwa da yake matalauci ya yi takama da ɗaukakarsa, haka ma wanda yake mai arziki ya yi takama da ɗaukakancinsa. gama mai arziki zai bushe kamar fulawar ciyawa, gama in rana ta fito ta yi zafi kwarai, takan sa ciyawa ta bushe, sai fulawarta ta faɗi, kenta kuma ya ɓace, haka ma mai arziki zai ɓace a cikin kaiwa da kawowarsa. Mai albarka ne mutumin da ya jimre cikin wahalarsa, gama in ya jimre cikin gwaji. zai karɓi hular lada na rai madawami wanda Allah ya yi alkawari zai ba duka masu kaunarsa. Idan jaraba ta sami mutum, kada ya ce Allah ne ya jarabce shi, domin Allah baya jarabtar kowa da mugunta, kuma baya yiwuwa a jarabce shi. Kowane mutum dai yakan sami jaraba sa'an da mugun kwaɗayinsa ya ruɗe shi, ya kuma sha kansa. mugun kwaɗayi kuwa in ya yi ciki yakan haifi zunubi, zunubi irin ya yi girma yakan haifi mutuwa. ’Yan uwana, waɗanda nake kauna, kada ku yarda a ruɗe ku, kowace baiwa mai kyau da kowace cikakkiyar kyauta daga sama suke, sun sauko ne daga wurin Allah Uba, wanda ya halicci rana da wata da taurari duka, shi kuwa ba ya canzawa, ba ya juye-juye kamar inuwa. Bisa ga nufin Allah ya ba mu rai ta wurin kalmarsa mai gaskiya domin mu zama kamar nuna fari na dukan halittarsa. ’Yan uwana, waɗanda nake kauna, ku sani fa ya kamata kowa ya kasance mai saurin ji, amma ba mai saurin magana ko mai saurin fushi ba, saboda fushin mutum baya kai shi ga aikata adalcin Allah, sai ku kawar da kazamin halin nan na zunubi da kuma kowace irin mugunta, sa'an nan a cika saukin kai ku karɓi kalmar nan da aka shuka a zuciyarku, wanda kuma tana iya kai ku ga ceto. Ku zama masu aikata kalmar Allah ba masu ji kawai ba, wato, kuna ruɗin kanku. domin duk wanda yake jin kalmar kawai, amma baya aikatawa, yana kama da mutumin da ya dubi fuskarsa a madubi, bayan da ya tashi daga wurin nan da nan sai ya manta da yadda fuskarsa take, amma mutumin da ya mai da hankalinsa wajen bincike cikakkiyar koyarwar nan, wanda ita ce mai kawo yanci, za a sa masa albarka. cikin dukan abin da yake yi, idan har bai zama mai ji kawai ya manta ba, amma ya zama mai naciya cikin aikatawa. Idan wani yana tsammani shi mai addini ne sosai, amma baya kame bakinsa, to, yana ruɗin kansa ne, addininsa kuma banza ne. Addinin Allah Uba ya tabbatar mai tsarki kuma mai gaskiya shi ne a kula da mata da mazansu suka mutu, da kuma marayu cikin shan wuyarsu, a kuma keɓe kai daga muguwar rayuwa ta duniya.